tun daga farko kaga albani marigayi na Najeriya in ka bi shi wuta za ka yi in ga maka gaskiya kenan can jafar in ka bi shi wuta za ka yi sai waye rijiyar lemu in ka bi shi za ku shiga rijiyar jahannama wallahi tallahi dole sai ka gane karkawi ko in ka bi shi ka san me zai faru haifan in ka bi shi ka san me zai faru shugaban izala a and b jingir da waye suna ɗayan can balalau wallahi in ka bi su wuta za ka yi da ta idris in ka bi shi wallahi tallahi wuta za ka yi idan bi fata mu dama ba malami ba ne ku ne ɓata lokacin ba ba malami ba ne ba a sa shi a lissafi musamman yana cikin dai cikin bayin allah ne shi ma awam ne duka ku dai ɓata hanka lokaci yawwa shi wannan ba ma na sa shi a lissafi sai wani malami ya rage a najeriya abdullahi gadon kaya wallahi in ka bi shi wallahi gadon kaya za mu ku a wutan jahannama wallahi tallahi dole fa mu gane wannan ba malamin da ake bi ana bin maganan malami ne in ya dace da me da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana bin aikin malami ne in an auna shi da kitabu wa sunna yanzu masharaita yan social media ba za a kawo wannan karin bayanin ba ya can za a yanke kowa zai yanke malamin da baya so sai ya sa hotonsa sai ya faɗa shikenan eh kai kuma jahili baka da hankali hamasa sai ka mana raddi sai ka zage mu sai ka ɗauko nan kana raddi kaga shashasha ne kai ka san me kake yi saboda haka ka rudu ba malamin da ake bi ba malamin da ake bi duk abin da wani malami a Najeriya ka auna kitabu wa sunna idan ya daidai ka ɗauka an bi daidai fa kai kwalle da shi ba ka ajiye ba mun muka ce mu ajiye wani yana ajiyewa kusa da shi a kai kwalle da shi ne ya eh, nisa da kai shi sa hoto duk wanda yi duk wanda yi har malamin jima'an ku liman ku har shugaban kungiyan ku duk wanda yi dan wuta ne duka manzo Allah bai ka hadisin ya ce bar da malamai ba